wato abin da ya faru akwai bukata da gwamnatin amurka ta turo zuwa ga gwamnatin najeriya kan cewa gabatar da shi ya shari'a kan amurka saboda safarar da tsabar iblis da ya tura zuwa can amurka abin da ya faru kenan yanzu kun samu nasarar kama shi? a dai an kewaye gida amma ya kulle kanshi a bayan ɗakin shi kuma ya ce ba alama shi ne muka ɗauke shi a kan shi zuwa abin nan gane ya kashe kanshi da mana jin tsoron cewa yana da bindiga tare da shi kuma mu shi muke so ba gawar shi ba ko dole ne sai a yi a hankali a saka da mutane na cikin gidan kuma su zamna a bayan ɗaki din har zuwa lokacin da in ya ga dama ya fita da kashi ko kuma amle insha Allah muna gani za mu samu wasu mafitar da shi daga wurin to baka akwai kotu kara da aka ce ya shigar a kotu ba za a tsaya a saurari sakamakon wannan kara ba eh to wannan karar da ya shigar ai cewa yake wai ana so a sace shi a tura shi zuwa amurka domin ko masu bin ka'ida ne hmm. lokacin ma da yawan nan kage din a samu wannan ta da ta gwamnatin amurka ba a yanzu an same ta kuma wancan karar da ya kai ya ce yana so ne a sake shi to mu ba sake shi zama za mu kama shi ne gabatar da shi a gaban shari'a a nan najeriya abin da masu shari'ar najeriya su ga daidai hmm. abin da suka yanke shi ne mu namu to mun san cewa akwai yarjejeniyoyi daban-daban da hukumar ka ke sanya hannu da wasu kasashe ko hukumi na wasu kasashe makamantan naka me yarjejeniyoyin nan ya tanada ya tanadi irin mayar da wanda ke da laifi zuwa kasar da ya aikata laifi eh, akwai wannan yarjejeniya da kuma ba da haka majalisar ɗinkin duniya ma ta yi wannan doka ɗin kuma najeriya ta sa hannu a ciki yanzu ka bayyana cewa za ku nemi ku kai shi kotu ga kuma barazanar da yi ta yaya za a bullo wani al'amari kenan a hankali a hankali a za a yi wani za a yi nasara a ciki insha Allah yanzu ana barin iyalinsa su gana da shi a ainihin gaskiya saboda yadda al'amuran suke iyalan shi da kuma lauyan shi guda duk suna tare da mutane na alin gida din